Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC akan mitoci 31-25-16. Masu rarren ma a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama makai tsaye a zangon FM na BYU Africa da ke a mita 200.5 sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da dalar. Sai kuma tashar alpha Radio kuma si a kasar Ghana. Kuna iya kama mata hanyar sadarwa intanet a duk lokacin da aka so ta mu na voa voahausa.com. Masu mu Assalamu alaikum barkanmu da yau ranar Lahadi 22 ga watan Yuli shekara ta 2018. Ni ne Sarfil Hashin Gumel tare da Alheri Grace Abdu da sauran abokan aiki ke farin cin muku wannan shirin a daidai wannan lokacin da farko ga kanun labarai. To Sarfilo Isra'ila ta kwashe kimanin dogarawan Siriya masu aikin jin kai da ake kira White Helmet da iyalansu zuwa birnin Jordan bisa dalilan tsaro. babban bankin lamuni na duniya ya gargaɗi shugabannin tattalin arzikin duniya jiya asabar cewa ƙare-ƙaren kuɗin ficen da ake yi zai iya matuƙar da ƙofar da haɓakar tattalin arziki kana shugaban ƙasar china yana ziyarar aiki ta kwanaki hudu a ƙasashen afirka to kanan labaran kenan aka ji cikin shirin za ku ji cewa wasu 'yan kasuwar da rumfunan suka kone a kasuwar terminus da ke jos sun buƙaci gwamnati da ta kai musu ɗauki asarar da aka yi allah kaɗai ne ya san adadinta sai dai a kimanta a ce kaza amma Allah shi ne masani Allah da akwai sama da shago 270 yayin da 'yan sanda a kasar ghana ke cewa sun harba wasu 'yan fashi bakwai mutanen gari kuma na cewa waɗanda a kashen ba 'yan fashi ba ne ina roƙo kamar abin da na gani duka yana cikin zuciya na yana zana shi yana ajiye insha Allah duk hanyar da za mu bi mu kwato ma kanmu 'yanci mun yi haka kuma yayin da zaben najeriya ke karantowa za ku ji hada-hadar harkokin siyasa a kasar sun fara kankama daga nan kuma za mu kawo muku shirin idan kwaya ta rake da hafsat na muhammad ta shirya kuma za ta gabatar sai kuma wasu daga cikin ra'ayin da kuma su sauraro kuke aiko mana ta imel amma duk waɗannan sai mun fara jin cikakkun labaran duniya jama'a assalamu alaikum barkamu da warhaka ga cikakkun labaran mai karantawa alheri grace abdu Isra'ila ta kwashe kimanin dogarawan Siriya masu aikin jin kai da ake kira White Helmet da iyalansu daga Siriya zuwa birnin Jordan jiya Asabar da dare a cikin motocin safa a ƙarƙashin rakiyar 'yan sandan Isra'ila da motocin Majalisar Ɗinkin Duniya. Ma'aikatar tsaron Isra'ila ta bayyana masu aikin ceton a matsayin farin kaya, ta kuma wallafa a shafinta na Twitter cewa an kwashe farin kaya daga inda ake yaƙi a kudancin Siriya sabili da barazanar da ke akwai ga rayukansu. su. fitar da 'yan ƙasar syrian da suka rasa matsugunansu da aka bi ta cikin isra'ila wani aikin jin ƙai ne na ba sabon ba ma'aikatar tsaron isra'ila ta ce an kwashe mutanen ne bisa buƙatar da amurka da waɗansu ƙasashen turai suka gabatar isra'ila ta ce an kai kimanin wato mutanen zuwa wata ƙasa da ke makwabta amma bata ambaci ƙasar wato jonab ba a halin da ake ciki kuma isra'ila ta faɗa yau lahadi cewa za ta sake buɗe karam shalon hanyar da ake bi guda ɗaya tilo domin gudanar da harkokin kasuwanci a gaza idan ba a sami wani tashin hankali ba a kan iyakar na tsawon kwanaki biyu jere ministan harkokin tsaron isra'ila agdo liberman shi ne ya bayyana haka yau lahadi cewa idan lamarin ya ci gaba yau da gobe kamar yadda yake jiya to ranar talata za mu kyale a ci gaba da harkokin yau da kullum a karam shalom ministan ya ce jiya asabar ta kasance ranar da aka fi samun kwanciyar hankali a wurin tun daga ranar talatin ga watan maris ranar da falasinawa suka fara zanga-zanga a kan iyakar sai dai lebanon ya yi gargadi da cewa mazauna gaza suna bukatar su fahimci cewa muddar ana buɗe wuta a bangaren mu to kuwa ba za su taɓa yin rayuwar da suka saba ba jiya asabar kungiyar hamas ta ce ta cimma yarjejeniya da isra'ila sai dai isra'ilan ba ta tabbatar da tsagaita wuta ba majalisar ɗinkin duniya ta yi kira ga duka ɓangarorin su guji shiga yaƙi wani babban jami'in sojan amurka ya bayyana shugaban koriya ta arewa kim jong-un a matsayin amintaccen mutum yayin da yake goyon bayan matsayin waɗansu muhimman jami'an amurka da ke cewa akwai ci gaba a tattaunawar da ake yi da koriya ta arewa kwamandan sojojin amurka a yankin koriya janar vincent brooks ya ce koriya ta arewa ba ta sake harba makami mai linzami ba tun watan nuwamba shekara ta 2017 kuma lafazi da take da kuma take-taken pyongyang sun nuna cewa ta sake salo mai yiwuwa irin canjin da muke nema in ji shi Brooks ya bayyana haka ne a jawabinsa jiya Asabar ga mahalarta wani taron dandalin harkokin tsaro a Aspen, jihar Colorado, ta kafar bidiyo. Shugaban Amurka Donald Trump da sakataren ma'aikatar harkokin wajen Amurka Mike Pompeo sun sha bayyana kwarin gwiwa kan tattaunawa da ake yi da Koriya ta Arewa tun da Kim da Trump suka gana a watan jiya a birnin Singapore. To kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Babban bankin lamani na duniya ya gargaɗi shugabannin tattalin arziki na duniya jiya Asabar cewa ƙare-ƙaren kuɗin fice da ake yi zai yi matuƙar dankwafar da haɓakar tattalin arzikin ƙasashen duniya. kwana ɗaya bayan da shugaban amurka donald trump ya yi barazanar ƙara ɗaukar matakai da za su ruruta rikici da china daraktar bankin lamanin ta imf christine lagarde ta ce za ta gabatarwa ministocin harkokin kuɗi da kuma shugabannin manyan bankuna na ƙungiyar ƙasashe masu ƙarfin tattalin arziki g20 da ke taro a buenos aires cikakken rahoton da ya bayyana dalla-dalla yadda tuni ya shafi harkokin cinikayyar ƙasashen duniya. Laga ta buɗe taron kolin na ƙungiyar G20 jiya Asabar da cewa ƙara kuɗin fiton zai yi matuƙar shafar haɓakar tattalin arziki. Uh, uh, ta ce babu shakka uh, zai shafi haɓakar tattalin arzikin wanda shine lamari mafi muni da ka iya faruwa ƙarƙashin matakin da aka ɗauka yanzu. Yana tsakanin ɗigo biyar cikin ɗari na ƙarfin tattalin arzikin ƙasashen duniya. Ba ma na magana akan sanarwar da aka yi ta baya-bayan nan. ta yi wannan gargaɗi ne jim kaɗan bayan da babban jami'in harkokin tattalin arzikin amurka sakataren malin amurka steven munichin ya shaida wa manema labarai a babban birnin ƙasar ta argentina cewa kawo yanzu ƙarin kuɗin ficen bai shafi tattalin arzikin ƙasashen duniya ba daga ƙarshe shugaban ƙasar china Xi Jinping ya fara ziyarar aiki a ƙasashen Afirka hudu daga jiya Asabar tare da fara yada zango a ƙasar Senegal. Ana kyautata zaton shi zai rattaba hannu kan yarjejeniyar cinikayya da Senegal, wadda tattalin arzikinta ke haɓaka cikin sauri. Ƙasar China tana zuba jari da baya da basussuka da kuma shiga yarjejeniyoyi da kasashen afirka da nufin inganta yanayin da take bukata da za ta iya samun kaiwa ga albarkatun ƙasa da kuma kasuwannin afirka masu muhimmanci ga tattalin arzikinta shugaban ƙasar na china zai kuma ziyarci ƙasashen rwanda da mauritania da kuma afirka ta kudu. Alheri Grace Abdi kenan ta karanto mana labaran duniya daga sashen Hausa na murya Amurka a nan Washington DC. Madalla biyo bayan gobarar ta faru a babbar kasuwar Terminus da ke birnin Jos yanzu haka 'yan kasuwar na neman taimakon gwamnati da masu hannu da shuni kamar yadda za ku ji a wannan rahoton da Zainab Babaji ta aiko mana. Wasu kasuwa da rumfunansu suka kone a cikin kasuwar terminus da ke tsakiyar birnin Jos sun buƙaci gwamnati da masu hannu da shuni su kawo musu ɗauki. Gobarar wanda ta tashi da tsakar daren ranar Asabar ɗin nan ta laƙume rumfuna da dama musamman kayayyakin gwanjo. Rumfunar waɗanda 'yan kasuwar sun yi su ne a cikin kasuwar terminus da ta kone a shekara ta biyu sun yi su ne don hana ɓata gari zama cikin kangon ginin don aikata miyagun laifuka. A cewar wasu da na tarar suna zaune gaban kayayyakin su da suka kone sun tafka asara da yawa. Sunana Usman Ahmad. Kana da shaguna? Ina da shaguna ma guda biyu ne. Wannan abun dai mu dai itila'i za mu ce daga Allah. Mun yi kasuwa lafiya mun tashi. Da daddare kuma sai aka kira mu aka ce ga wuta ta kama. don gaskiya ba mu isa mu ce ga daga inda wutan nan ta fara ba na yi asara ta kai ta miliyan biyu da wani abu amma a wanda sun yi asara mutum ɗaya na san mutumin da ya asara ta fitar miliyan ashirin me kake ganin kamar hukumomi ko gwamnati ya kamata ta yi muku don wajen tallafi kenan na farko an yi asara na dukiyoyi me yadda shagunan ma yanzu aiki ne wani attaji cinikin da ya a shagon yake bari to dukkan mu in kin tara mu guda ɗari guda tamanin kowa yana barin cinikin shi a shago to kuma wannan wutar ta zo babu kuɗi a jikinka babu a gidanka kuma babu kayan da za ka siya Suna na fahad abubakar ina ɗaya daga cikin manya-manyan da suke lura da cikin kasuwan nan wannan gobara dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un a neman tallafi ga duk al'umma ga wanda allah ya bawa dama da yake ganin zai iya taimaka mana kamar irin su kata kwaye haka kwanuka ko kayan aiki da zuwa ma in ma yana da wasu ne wanda yake ganin zai iya ɗauko mana su zo su mana falilla alhamdu muna farin ciki ga zuwan hakan ma amma kun iya kiyasin kuɗin da za a ce an yi asara ne gaskiya wannan sai dai Allah amma kan gaskiya an rasa dukiyoyi sosai a wannan waje don akwai ɗaya daga cikin wani makocina da muke tare da shi don yana da diloli kawai wanda sun kai wajen 180 ko 200 wanda kuma kowane dilan na ana sai da shi naira dubu ɗari da arba'in dubu ɗari da sittin duk sun kone shi ma shugaban layin bangaren da ya konin ya ce suna buƙatar tallafin gaggawa sunana awal law ni ne line chairman na section c inda gobarar nan ya faru asarar da aka yi allah kaɗai ne ya san adadinta sai dai a kimanta a ce kaza amma Allah shi ne masani. Kamar shaguna nawa suka kone? Akalla da akwai sama da shago 270. shagunan da suka ƙone wanda kuma da akwai al'umma da kaya da suke da shi iri daban-daban na kasuwa wanda kowa yake sayarwa mu muna buƙatar guraren nan a zo a mero da kowa gurinsa ko kuɗi ko kwano ko ma menene wanda ya danganci za a yi aikin da shi muna buƙatarsa a ɓangare guda kuwa gwamnatin jihar plateau ta jajanta wa 'yan kasuwar bisa asarar da ta iske su A wata sanarwa daga kwamishinan yada labaran jihar Plateau Yakubu Datti, duk da shike ba a rasa rai ba an rasa dukiya masu ɗimbin yawa. Sanarwar ta ce gwamnati ta fara duba bayanai daga waɗanda suka je don tantance yawan asaran da aka yi. Sanarwar ta kuma buƙaci jama'a da su rika lura da abubuwan da zai kare lafiyansu yayin da ita ma take ƙoƙarin tsaron lafiyar jama'a da dukiyoyinsu. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya. To Allah ya kyauta, Allah kuma ya kare gaba a gaida Zainab Babaji. To daga Najeriya sai kasar Ghana inda rundunar 'yan sandar jihar Ashanti ta fitar da sanarwa harbe wasu 'yan fashi guda bakwai. Sai dai al'ummomin yankin na cewa waɗanda aka kashin ba 'yan fashi ba ne. Ridwan Abbas na ɗauke da ƙarin bayani. A wani lokaci ma can da ya wuce haka 'yan sanda sun ka ba da sanarwar sun harbe 'yan fashi da makamai, amma sai aka taras 'yan zango ne da ba a shaide su da mugun aiki ba. To amma yaya za a yi tilas aka haƙure aka bar wa Ubangiji Allah hukunci. To amma wannan karin jama'a sun ƙiya, ƙazafi ne. waɗannan ba 'yan fashi ba ne. Kwamandan 'yan sandan jiha a Ashanti dai DCOP Mansa Duku ya faɗa wa manema labarai cewar an yi musanyen wuta ne da waɗanda ake zargi 'yan fashin ne. Bayan da 'yan sandan sun kai ƙoƙarin tsayar da su da suka buɗe wuta 'yan sandan suka mayar suka kashe bakwai a cikinsu yanzu dai komai ya lafa amma ba a saki maganar ba an bukaci a gudanar da bincike a gane gaskiyar lamarin alhaji alidu saidu ne kan tomar gunduman asakari ya bayyana sanin da ya yi wa matasan da aka to amma ya ce a yi a hankali kuma za su bi wannan maganar har ƙarshen ta mutanen mun nan har gobe na sai kai na yayi ba baban shi shida na yayi ba nan shida na yayi ba shi da ba barayi bane wallahi duk hanyar da za mu mu kwace hakin amma ga mu doki doka mu sa mu je mu wani abin da ba shi ba tun kana da gaskiya shi ka ne zai kifi kuma kanka Mu yi la'akari Shi kuwa Babal Wa'iz mahaifin ɗaya a cikin waɗanda aka kashe. ya nuna tawakali ne ga ubangiji allah mahalicin kowa da komai ya kuma gode wa al'umman kuma su da irin zumuncin da suka nuna alhamdulillah ala kulli halin muna gode ma allah madaukacin sarki da ya jarabce mu da wannan musiba mun karbi jarabtar da ya yi muna da hannu biyu biyu sa'annan godiya na biyu kuma shine muna gode ma mutanen kuma shi duka baki daya sun bari wannan abin da ya zo kusan ba mu ji zafin ba saboda kowa ya doki abin kamar dai dakin shi abin ya abu ƙarshe da shi ma alhaji babal wa'iz ɗin ya ce ƙarshen irin haka ya abu kenan domin sai sun ga abin da ya kwance wa bozo naɗi. A mosili in kana da wasu hujja kana rikewa ne lokacin da ya kamata ka fito da hujjan shi ka fito da hujjanka. Saboda shi kan haka ina roko kamar abin da na gani duka yana cikin zuciya na yana zana shi yana ajiye insha Allah duk hanyar da za mu bi mu kwato ma kanmu 'yanci mun in ana yi wanga karo ya kare babban limamin jihar ashanti ma alhaji sheikh abdulmumin na harun ya yi kira ga matasa da adadayin haƙuri za a nemar musu haƙƙinsu ridwanullah muktar abbas sashen hausa na muryar amurka accra ghana magani annaban Allah na magani talakawa ma na magani kaga don tilar makula da To a gaida Ridwanullah idan muka koma Najeriya kuma yayin da ya rage ƙasa da watanni bakwai a gudanar da babban zaben ƙasar hada-hadar harkokin siyasa kasar ƙasar sun fara kankama ta hanyar gudanar da tarukan magoya baya da kuma neman ƙuri'ar zaben cikin gida na fitar da gwani. Wakilin sashen Hausa Mahmud Ibrahim Kwari ya haɗo mana wannan rahoton. Tarukan neman bayan ƙuri'ar dalaget da masu neman tikitin takarar shugabancin ƙasa a ƙarƙashin inuwar jam'iyyar hamayya ta PDP da kuma gangamin da hadiman shugaba Muhammadu Buhari ke yi a jihohi da dama domin jaddada goyon baya na daga cikin manyan batutuwa da ke ɗaukar hankali a fagen siyasar Najeriya. Ko ranar Asabar ɗin nan sai da guda cikin mukarraban shugaba Muhammadu Buhari a nan Kano, wato Janar Lawal Jafar Isa ya yi gangamin magoya bayan shugaban inda har ma ya nanata cewa Kanawa masoyan Buhari ne. kuma shugaban ya yi musu tanadi na musamman. Na yi imanin cewar mutanen Kano suna zuciyar mai girma shugaban kasa Muhammadu Buhari kuma yana da tsari a zuciyarsa amma kamar da ka sani ni ba cikin gwamnati nake ba amma ni na san cewar na san shi yau shekara ta 25 na tare da shi kuma na kusance shi kwarai da gaske tsari ne ke da shi kuma zane na tafiya ai ana magana kudu an kai kayan aiki amma ko magana mambila bila dinnan aka magana dinnan ko magana hanyoyin da aka soma dinnan ko magana harkar tashar jirgi din da aka zo layukan jirgin soma dinnan ai an soma kenan guyar abu a soma kuma an soma saboda haka inda zai kai Allah kaɗai ya sani Hakan da yana zuwa ne a daidai lokacin da manyan sabuwar APC irin tsohon gwamnan Kano Rabi Musa Kwankwaso da shugaban majalisar dattawan Najeriya Bukola Sadaki ke ci gaba da tsare-tsaren fita daga jam'iyyar ta APC mai mulki duk kuwa da lallashinsu da shugabancin jam'iyyar ke yi. A hannu guda kuma masu neman takarar shugabancin Najeriya a PDP na ƙara ƙaimi wajen neman ƙuri'ar delegates domin tunkarar babban taron jam'iyyar na fidda gwani wadda zai wakana a cikin watan gobe na Agusta. Duk mutumin da yake PDP a jihar Kano babu abin da zai ce da kai. Lokacin da kai gwamnati ta shekara takwas mu kuma muna nan muna azumi. Amma da zarar lokacin da baki ya yi dutse za mu tamu muje mu yi buɗe baki da kai. A tsawon shekara takwas ɗin nan babu wani ɗan jam'iyyar pdp a jihar kano da zai iya tuna wata rana da suna lami da kage ya kyamace ka a dutse babu wani sati da suna lami da zai zo gidansa a nan kano a ce dan jam'iyyar pdp ya je gidan suna lami da ya kyamace shi sanata masudu el jibril dogo kenan shugaban jam'iyyar pdp na kano lokacin da alhaji lamido guda cikin masu neman tikitin pdp domin takarar shugabancin najeriya a 2019 ya ziyarci sakatariyar jam'iyyar a nan kano a ranar asabar dinnan ce shi ma alhaji atiku abubakar ya kaddamar da tasa takarar a ƙarƙashin lemar ta pdp a garin yolan jihar adamawa mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga kano nigeria ka bar makamanka ita za ta cece ka To a gaida Muhammad Ibrahim Kwari. To jama'a wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC kuma yanzu agogon muna cewa karfe 11 da minti 19 na safe. Ga shirin mu na gaba. Dan da kwaya sun dauga gaye ne. Jama'a Assalamu alaikum barkanmu da warhaka barkanku da kasancewa da mu a shirin idan kwaya ta narke fa inda za ku ji mu ɗauke da batutuwan da suka shafi sha ko ta'ammali da miyagun kwayoyi da kuma illolinsu sunana Hafsat Maina Muhammad ku biyo mu. A makon da ya gabata na yi hira da malama Hadiza Aluka Muhammad wacce ta buɗe ƙungiyar faɗakarwa da kuma daƙila matsalolin shaye-shaye da ake kira da Recovery Place a jihar Kaduna. Inda ta fara yi mana bayani kan dalilin da ya sa ta shiga wannan aiki amma saboda ƙarancin lokaci mun tsaya inda ta fara jero mana ire-iren abubuwan da ake maye da su tare da rawar da iyaye ya kamata su taka don magance matsalar shaye-shaye. shaye ga ci gaban hirar tamu. Akwai masu amfani da kashin gari, akwai masu amfani da eh, eh, eh, fitsari da ya kwana goma. Akwai masu amfani abubuwa da yawa saboda haka ba kawai wa'annan wanda muka sani ba taya a kona shi wannan ma ana ana cinifin ɗin shi ko ba haka ba cikin shadda ana ana yi ko ba haka ba cikin shadda ana yi mu gaya wa mutane ba wanda suka sanin da ake magana ba abubuwa da yawa ga mutane suna haɗawa da magi da wasu abubuwa a haɗa abin sha a sha ba na so in dinga faɗan wa'annan abubuwan kada wani ya ji na faɗa ya ce zai gwada in gane so ba na so in dinga faɗa ba abubuwa da yawa suna faruwa so wanda yaran mu su sani da manyan mu su san cewa you know duk wani abu zai iya zama abin da zaka sha da zai kawo maka illa in kana shan shi you know akai akai regularly in kuma kana shan shi ka daɗe kana shan shi jikinka zai zo ya saba kwakwalwarka ya saba saboda haka abin da kake gani ba komai bane sai ya zama maka illa hmm. to in mutane sun gane da haka kin ga ba za mu a shiga balle ma a neme shi a ce za a saya ko hmm. ba haka ba hmm. banda ma you know haka ya kamata a cikin kasar nan laws din da muke da shi ya kamata a duba shi you know a gani a masu amfani ne a kasar waje ni ina fama da ciwon kai migraine to in na shiga chemist zan sayi magani in na sayi fiye da pakiti biyu ba za a ce damun ba ina shiga in na kai kanta din in aka buga guda biyu na ofishin shi wai dan muna so in saya ma in kawo Najeriya gida in na samu you know attack zan iya ba sai na je na saya to ba zai yi ba amma kasan nan zaka shiga ka saya shi yanzu ma da aka hana zaka iya sayan amma a kemis kenan yadda da kwalba goma na kogin yanzu ba ma sai ka je can ba tunda an hana a waje a titi ake saidawa saboda haka sai an tashi fa sai an tashi ba wai hana shigowa da shi bane ina matakan tsaron an ba su kayayyakin da za su yi aiki da shi an taimaka musu da za a yi wannan wannan eh, eh, a wannan kudaden da ake kan kawar da shaye-shaye. Malama Hadiza baya ga haka shin wani rawa iyaye za su taka don ganin an dakile wannan masifa? Ai iyaye su ne a gaba domin mu ne muke tarbiyya ko ba haka ba in kuma mu ba mu ma san abin da muke ciki ba akan wannan eh, shaye-shayen kin gaba da zamu taimaki yara wani lokaci muna kamar muna nuna 'ya'yan soyayya ne amma kuma hakan muke bata ba haka ba hmm. yara suna rayuwa ba kuma san abin da suke ciki ba daga yaro ya ɗan girma kaɗan sai a ce a'a ya girma da yawa yaro na ba za a bar shi a cikin gida ba sai a neman masa ɗaki a waje ko kuma a kai shi baya ko ba haka ba a nan ba wanda yake bi ya ga abin da ke faruwa ba wai ina cewa duk yaran da aka fitar da su daga gidaje haka bane amma abokanai suna taruwa ko ba haka ba a san abin da ake ba a shiga sai a ce yaro in ya girma ba a shiga ɗaki shi a ga me yake yi ba to kuma daga nan yake yake somawa abokanai ba a sani ba akwai you know incident da yawa mutane tun da sun san aikin da muke haka suke zuwa suna gaya mana saboda haka iyaye mu san yanzu duniya ta riga ta canza dole abin da suke ciki a rayuwarsu mu sani dole mu ja su a jiki ko ba haka ba <laughs> mu nuna musu in suna da wani damuwa wani damuwa yake kai shi shaye-shaye shi suna da wani damuwa su zo su same ni wani lokacin mu ne muke da damuwa yadda muke zama a rayuwar mu suna gani ba za su iya magana ba saboda haka sai su nemi abin da zai kawo musu sauki a ma sha in kwanta in yi bacci yanzu a nan muna da kesi din da ɗaya su suke sayan abin sha ba iyayensu mata don sun ga irin wahalar da suke ci akwai kesi din da kuma mazan auren su suke sayarwa matan su dan sun san matan masu shaye-shaye da suka aure su. Hmm. kuma suna jin tsoro in ta fita ta bar gidan ba su san yaushe za ta dawo ba saboda ta ci wanda ya je ya siyo mata abin da take shan ta kawo shi ta sha a gida ya san tana gida to kin ga irin wannan wani nan ne yake shaye-shaye an auren masa da yarinya an ce in an masa aure zai yi hankali to a kawo yarinya gidan shi kenan ita ma kuma sai ta koya saboda haka iyaye ya kamata mu duba mu ma kanmu abin da muke in ba mu fahimci wannan abin ba mu nemi ilmantar da kanmu akan menene wannan eh, eh, harkan harkar shaye-shaye ko ba haka ba mm. kuma yaro yana kuskure ka horanta shi ba so ba so ka ce a yaro yayi abin da ba daidai ba ka boyewa ba kada ka gane shi abin da ko ba haka ba balle kuma yadda muke zama a nan a masu auratayya da yawa na yi magana nan amma kuma mutane da yawa ba su yi su yadda muke zama you know da da you know da mata da yawa din nan wani lokaci rashin adalci wani lokaci iyaye ba su ba su damu da da ba iyaye maza ma sun bar wa mata duka tarbiyyan kuma tarbiyyan yaro ba na mutum ɗaya ba ne ko ba haka ba hmm. saboda haka iyaye su ne ma a gaba ko ba haka ba su ne ma a gaba ya kamata you know su ne za su san cewa ga inda wannan abu sannan su taimaki ya'yan kada su fada cikin wannan abu wanda kuma suka ga suka fada din sai a neman musu ko da asibitoci ne a ga yadda za a yi. Masu sauraro a nan za mu dasa aya sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu za mu kawo muku ƙarashin hirar tamu. a madadin malama hadiza aliko muhammad da kuka ji muryarta da julie gresham da ta ba da umarni ni hafsat maina muhammad ke cewa mu huta lafiya na kwayan sanar gaida Hafsat yanzu kuma sai wasu kaɗan daga cikin saƙonnin da ku masu waro ke turo mana ta hanyar imel. saƙonmu na farko a yau ya ce ne muna jajanta wa 'yan kasuwar jihar Filato sakamakon mummunan gobarar ta laƙuma dukiyoyi da dama Allah ya mayar musu da mafificin alkhairi sako daga Alhaji Umar fueba da Umar Kamsila Kutuzu Gashuwa. Shi masa umar na gaba cewa muna jajanta al'ummar jihar Filato bisa ibtila'in gobara da ya faru muna addu'a Allah ya mayar musu da alkhairi kuma Allah ya kiyaye gaba amin saƙon haɗin gwiwa daga Kadora da Gaga malam wato ɗan fulanin warji da Shehu Kashalla kafisan ana zikiri daga jihar Bauchi. Sai kuma saƙon na gaba da ke cewa nasarar kama jagororin Boko Haram a jihar Borno da 'yan wato da 'yan sanda suka kama sama da mutane 100 a jihar da kuma wanda aka kama sama da a jihar Zamfara jami'an tsaron kasar mu Najeriya Allah ya ba ku ikon ci gaba da yin aikin ku hakan abin alfahari ne matuka sako daga isuhun dila faki da alhaji bashar faki da ke zaune a garin olede jihar osun sai kuma sakonmu na ƙarshe a yau da ke cewa ya zama wajibi malaman addinin musulunci da na kirista su dinga faɗakar da mabiyansu tare da nuna musu cewa sai da zaman lafiya ake samun ci gaban kowace ƙasa daga ƙarshe nake addu'a Allah ya kawo mana zaman lafiya amin sako daga larwanu Ibrahim London Guba Adamawa. To da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai a takaici. Isra'ila ta kwashe kimanin dogarawan Siriya masu aikin jin kai da ake kira White Helmet da iyalansu daga Siriya zuwa birnin Jordan jiya Asabar da dare a cikin motocin safa ƙarƙashin rakiyar 'yan sandan Isra'ila da kuma motocin Majalisar Ɗinkin Duniya. ma'aikatar tsaron isra'ila ta bayyana masu aikin ceton a matsayin farin kaya ta kuma wallafa a shafinta na twitter cewa an kwashe farin kaya daga inda ake yaƙi a kudancin siriya sabila da barazanar da ke akwai ga rayukansu fitar da 'yan ƙasar syrian da suka rasa matsugunansu da aka bi ta cikin isra'ila wani aikin jin kai ne na ba sabon ba wani babban jami'in sojin amurka ya bayyana cewa shugaban koriya ta arewa kim jong-un a matsayin amintaccen mutum yayin da yake goyon bayan matsayin waɗansu mahimman jami'an amurka da ke cewa akwai ci gaba da tattaunawa da ake yi da koriya ta arewa kwamandan sojan amurka yankin koriya janar vincent brooks ya ce koriya ta arewa ba ta sake harba makami mai linzami ba tun watan nuwamba shekara ta 2017 kuma lafazi da take-taken pyongyang sun nuna cewa ta sake salo To Adalla, masu mu kafin mu salama muna mika sakon gaisuwar ta'aziyya ga iyalan Umar Hassan a Malamfashi domin raso babban ɗansu Bilis Umar Hassan wanda ya rasu bayan doguwar jinya za kuma a jana'izarsa a yau a cikin garin Malamfashi. Allah ya ji kansa ya kuma bada haƙurin rashi. Masu sauraro mu maka karshen shirin namu na yau baki ɗaya sai kuma gobe litin da misalin karfe shida na safe a wugan Najeriya da Nijar wato karfe biyar agogon gana za ku ji daga cikin abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin ciki har da shirin ciki da gaskiya. Yanzu a madadin Alheri Grace abdo. da ta gabatar da shirin da kuma Des wanda ya bada umarni da ma injiniyan mu na yau Mr. Santos nisar fil hashin gumal ke cewa mu kasance cikin koshin lafiya. Assalamu alaikum.